a haƙa tuƙatihi wa lata mutun na illawa an tun musulmun ya ayyuhan nasu taɓo rabbakumin ladi khalaƙakun nafsin wahida wa kalaƙa min ha zaujaha wa basa min humari jalan kasiran wani sa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta shida ga watan ramadan haka ne hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da tara. lissafin nasara yau muna ashirin da nawa ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kamin mu ci gaba da karatu muna gabatar da ta'aziyya ga mataimakin darakta namu na agaji na jiha malam muhammad kabir haruna dan agaji saboda rasuwa da aka yi ta harar yayinsa guda biyu akwai yayinsa da Allah ya wa rasuwa kuma wata yayar tasa wacce ta taso ta taho domin ta'aziyya ita ma Allah ya karbi rayuwarta muna addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta musu sannan a yau din nan muka samu labarin rasuwar mahaifiyar mataimakin national discipline na kungiyar izala na kasa baki daya malam ibrahim shika jiya ya ziyarci wannan majalisi mu tare da shi a gabatar da tafsir a jiya nake tambaye shi a labarin jikin tsohuwa ya ce to muna dai kara godiya ga allah yau din nan allah ya karbi rayuwarta kuma a yau aka yi mata sallar jana'iza wannan mahaifiya tamu muna addu'a allah ya gafarta mata Allah ya lullube kabarinta da rahama abinda ta bari kuma duka Allah madaukin sarki ya sa masa albarka Allah rama na san muna cikin suratul an'am ina muka kwana inda za mu tashi بسم الله الرحمن الرحيم ولقد برسل قبلك فحاق بالذين مكروا منهم ما كانوا به يستهزئون za ku ga masu kashe suna ta fama da wata karamar tripod wacce aka ɗora mata handset to tana aiki sosai ina fata an fahimci wannan ɗazun nan muna tare da ma wata 'yar uwa a wajen tafsirin mata take cewa ita tana zaune a london a ɗazun take kiranta tafsiri da muke yi a lokacin ita ma tana kallo a can shi yasa kuka suna ta neman ina za su samu haske sosai in kun ga suna ta ciku ko ku yi haƙuri da su suna fama aiki ne Allah ta'ala ya samu dace Allah maɗaukin sarki yana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wala qadistuhu za'a bi rusulin min qablika irin wannan izgili da mutanen ka suke maka je mun karanta ayoyin alkur'ani mai girma da suka nuna irin izgili da kafaran maka suka rinka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to allah ya ce ka yi haƙuri ba kan ka faro ba haƙiƙa an yi izgili da annabawa waɗanda suka gabace ka kamin kai mun turo manzanni su ma waɗannan manzannin haka suka zo aka yi musu izgili amma suke ta haƙuri shi ne wani ƙadistu huzi'a bi rusulun min ƙablika ai ma'ana fasbir kama sabaru ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri kamar yadda su ma suke haƙuri amma waɗancan da suka izgili wa annabawan Allah ce fahaƙa billadina sakiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un fahaƙa ay fa halla wa nazala su waɗannan da suka yi izgili to ƙarshe abinda suka kasance suna izgili da shi bala'in sakamakonsa shine wanda ya sauka a kansu malamai suka ce kalmar haƙa tana ba da ma'anan halla ko ko ma'anan nazara. alƙur'ani mai girma ya yi amfani da ita a irin waɗannan wuraren amma ba ta zuwa da ma'ana ta alheri sai idan bala'i ne ya sauka sai a ce fahaka ina fata fahimci wannan amma idan alheri ne ya sauka kamar ruwan sama to ba za a yi amfani da kalmar ba amma idan Allah ya saukar wa al'umma bala'i bijire bijirewarsu to a nan ne kalmar haka ake amfani da ita ƙur'ani mai girma ya yi amfani da mazinata ya yi amfani da fi'ili mubari'i nata inda ya ce istikbaran fil ardi istikbaran fil ardi wa Allah yana so ya nuna mana hatsarin sharri sharri fitsarin fako ne kai da kai shi kanka zai dawo hausawa suka ce wai sharri kare ne mai shi yake bi Allah ya ce wala yahiqul makru sayi illa bi ahli mummunan makirci duk sanda aka shirya shi to baya sauka kan kowa sai kan waɗanda suka shirya shi kai ta addu'a Allah ya tsare ka da shirya wani makirci shi yasa bahaushe ya ce in zaka gina rami mugunta ka gina daidai kwabrin ka don watakila kai zaka fada Allah ka tsare mu da sunan rami mugunta to kun ga fi'ili madinin sa aka ce haqa fi'ili mudari'in sa sai aka ce me yahiqu wala yahiqu kun ga yahiqu shine fi'ili mudari'i na shi mazdar nashi ne yake zuwa da sigogi guda uku yakan zo da siga ta haiqan yakan zo da siga ta kuyukan yakan zo da siga ta hayaƙaƙan sai zama haƙa ya heƙo haiƙan haƙa ya heƙo huyukan haƙa ya heƙo hayaƙaƙan kar ku damu ɗaliban ilimi sun gane me nake nufi sai Allah ya ce mai a gaba larama قل Allah madaukin sarki ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su siru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa in kuna zaune wuri guda kun zama kifaye rijiya ku bar ƙasar ku ku fita ku zagaye duniya in ji Allah madaukin sarki in kun fitan nan fanzuru ku je ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen masu ƙaryata ayoyin Allah ya kasance waɗanda aka yi musu wa'azi aka karanta musu dokokin Allah amma suka ƙi aiki da waɗannan ayoyi da aka gaya musu suka ƙaryata yaya ƙarshen su yake kasancewa wato kenan ya halatta ka yi tafiya ka je ƙasashen waɗanda aka halakar domin ka ga gurabu da alamu na halakar da su da aka yi domin kai ka ƙara imani bahaushe ce in gemu ɗan uwanka ya kama da wuta kai kuma sai ka yi mai sai ka shafa wa naka ruwa wato ka zagaya ne abin da yasa ka zagaya ka je domin ka ga wato yaya waɗanda aka halakar yaya ƙasashen suka kasance irin wannan tafiyar mustahabi ce Allah ya ambaci waɗannan tafiyoyi a cikin suratun namli nan ma Allah ya ce qul siru fil ardi amma maimakon sun manzuru sai ce fanzuru kun ga nan gurin sai amfani da kalmar fanzuru a cikin suratul ankabuti nan ma sai ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al Mm. annan nan wurin Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da cewa a fita aje a zagaye duniya a wannan aya da Allah ma ya karanta mana ta suratul an'am Allah ce qul siru fil ardi sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku yi tafiya a cikin ƙasa sannan ku duba ku ga yaya ƙarshen masu ƙaryata ayoyi na ya kasance a ta cikin suratul namli sai ce kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimina ku yi tafiya cikin ƙasa ku duba ku ga yaya ƙarshen masu laifi ya kasance mujrimai waɗanda suka saba wa dokokina da na halakar da su yaya ƙarshen su ya kasance kun ga wayannan ayoyi guda biyu suna magana ne akan ka zagaye duniya ƙasashen da kafirai suka saba wa Allah maɗaukin sarki aka halakar da su ka je ka koyo darasi ina fata an fahimci wannan amma ita waccan ayar ta cikin suratul ankabut sai ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al kalak ka ce musu ku yi tafiya a cikin ƙasa idan kuka yi tafiya a cikin duniya kuka zagaya ku je ku ga ya Allah maɗaukin sarki ya farar da halitta ku je ku ga halittun ubangiji ku ga ayoyin ubangiji waɗanda za su nuna muku ƙudura ta Allah maɗaukakin sarki ku tashi ku tafi ku zaga inda Allah malamai suka ce waɗannan tafiyoyin guda biyu da Allah ya ambata mustahabbi ne tafiya ce da in kana da hali ana so ka yi ta tahiya ce ta bude ido tafiya ce ta me bude ido da koyon darasi bude ido na farko ka je kasashen da suka saba wa Allah aka halakar da al'umma da suka saba masa ka zagaya irin su Jordan eh? ka zagaya irin su Yaman ka je ka ga yadda madinatu salih yadda ta koma ka inda aka halakar da adawa eh? madinatu saba ka ga yadda ta zama ka je ka inda aka halakar da samudawa madinatu salih inda aka halakar da su har yanzu gurabun yana nan ka je ka ga wajen dead sea inda aka halakar da mutanen annabi lut aka musu upside down har yanzu in ka je akwai gurabu da alamun da za ka gani ka zagaye waɗannan ƙasashe ka ga yaya abin yake ina fata an fahimci wannan in saudiya ka je ka zagaya irin ɗa'i ka zagaya wurare ka ga yaya ƙarshen masu sabon allah maɗaukin sarki ya kasance tafiya ta biyu ita kuma tafiya ce ta buɗe ido ka tashi ka je ka zagaya domin ka ga ayoyi da ƙudura ta ubangiji ka ga bambanci tsakanin yanayi inda ka saba da wurin da yake bako ne a wurinka mu yanzu wannan tafiyar ta koyon darasi da dama daga cikinmu ba ma santa ba ka tashi ne ka fita domin ka je ka gano ayoyin Allah ba sai ka je wani gari ba in baka da hali ko nan bayan garin Kaduna ka zagaya sai ka ga wani abu da zai nuna maka kudura ta wa kudura ta Allah madaukakin sarki ko nan cikin ƙasar Najeriya yanzu daga nan ka tafi kan duwatsun gyambu mun je da'awa ka je ka hau wa'annan duwatsu ka ga ikon Allah za ka yi tafiya ta kilomitas masu yawa dutse kake hawa nan za ka bar nan ƙasa ana tsananin zafi idan ka hau can sai ka ga yanayin kamar wata sabuwar duniya daban ba wacce ka gani ba nan cikin jihar cross river akwai wani wuri da ake ce obudu range idan ka je ka hau za ka sha mamaki za ka yi tafiya mai yawa dutse kake hawa ana tsananin zafi amma idan ka hau akwai wurin da in ka tsaya a cikin minti talatin mura tana iya kama ka saboda tsabar iskar sanyi da take kadawa in lokacin damuna ne za ka rinka ganin gajimare kusa da kai kamar za ka taba da hannu wannan kana so ka ga irin kudura tawa ta Allah maɗaukin sarki in kamar saudiya ka je kamar ɗa'if in za ka je ɗa'if ɗa'if tsakaninta da saudiya ba ta hiya mai nisa sosai ba tsakaninta da makka amma in ka kusa zuwa ɗaya tun daga kamar mil arba'in za ka fara hawa dutse za ka yi tafiya kan dutse a sama sama da tafiya ta mil arba'in idan ka ƙure ka waiwayo ƙasa ka hango idan ka hango inda daga nan ka taso sai ka ji kai kaɗai juwa na ɗibar ka saboda nisan da ke tsakaninka da ƙasa duk zafin da ake yi kana hawa wurin sai ka ji wani irin sanyi da baka san da shi ba kuma duk saudiya babu inda allah ya azurta da 'ya'yan itatuwa kamar wannan wurin wani imani za ka ƙara kaga wannan tafiya da kai akan dutse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Zaid bin Harisa haka ya taso tun daga Makka da kafa har Daif duk wannan hawan manzon Allah da kafa yi shi me zai je yo waje zai je yo wallahi dan da muka je Daif muka fara wannan hawa da ni da shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalau da Sheikh Yakubu Musa San Katsina daraktan da'awa da muka hau dutsen muka je kololuwa muka hango muka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kafa ya tako mu wata mota ce muka samu wata languruza languruza haka da ƙwararren direba haka ake kewayawa ana hawan dutse ana hawan dutse kana yi wa annabi salati kana neman tsari kana hasbunallahu wa ni'mal wakilu ana ƙara sama bayan mun je wannan wuri na duba wani ga nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tako da kafa yazo ba dan neman komai ba sai saboda isar da sakon Allah wallahi sai na je kamar an mana wata sabuwar allura ta da'awa sai muka ji ashe gaba ɗaya babu abin da muka yi ina aka kalli daraja da ƙima ta wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tun da ya taso maka har ya shiga ɗa'if babu ƙauyen da ya samu a hanya face ya shiga ƙauyen yayi wa'azi amma har ya kai ɗa'if bai samu mutum ƙwara ɗaya da ya imani da shi ba ya je ɗa'if ya fara da fada ya yi musu wa'azi suka kafirce suka ce ba za su karɓa ba ya ce to ku bani in je in yi wa talakawa suka ce ka je ka yi ashe mugunta suka shirya an tara duwatsu an tara yara wawayen gari aka ce su ta jifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rinka jifan annabi da Zaid bin Harisa sai da suka raba raka annabi kilomita uku suna sa da dutse an yi wa annabi jina-jina sai da jini ya gangaro ya shiga cikin takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisa sau uku yana faduwa ƙasa annabi na daga shi amma shi manzan Allah dan tsabar jaruntaka ko sau ne bai fadi ba saboda mai fi sabili hazar din wai sai ne kai da ka ji haushi don wani ya zage ka akan wannan da'awar Don wani ya faɗa maka bakar magana akan wannan da'awar Don wani ya zunguri goshinka ko ya falle ka da mari sau daya wannan me aka maka me aka maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya fito bayan garin ɗaya bayan yara sun koma ya samu wani lambu ya shiga lambun da mutane ne guda biyu da utubatu bin rabi'a da sheba ibn rabi'a kafirai ne amma da suka ji tausayin annabi da suka gan shi an masa jina jina akwai bawan su suka bashi inabi suka ce je kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya karba zai ce sai ce bismillah bawon ya kalli annabi ya ce hazihi kalima la taquluha ahlu hazihi bilad bismillah da kace din mutanen nan kasa ba sa cewa bismillah in za su ci abinci sai annabi da kai kalle shi ce kai kuma ya sunan kai ce suna na addar yace me addinin ka yace ana nasrani yace ni ba nasare ne to kai dan wace kasa ne yace min karyatu ni nawa daga karyatu daga wani gari da ake cewa ni nawa can na fito annabi ya kalle shi girgiza kai yace tu rajulin salih yunus ibnu makka yace ka fito daga garin mutumin kirki shine annabi yunus dan matta nan take addas ya rude yace ya ake kasa yunus dan mata annabi ya murmushi yace kana nabiyyan wa ana nabi yace yunus dan mata annabi ne ni ma annabi ne annabawa mun san junan mu nan take babu wani ya fadi kasa yana tumbantan kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin ne annabi yayi addu'a sannan mai ban tausayi addu'a mai wacce kana karanta addu'a baka san sanda zaka fashe da kuka ba kun san abin da zai baku tausayi a cikin addu'ar yake cewa ubangiji in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ya Allah duk wahalan nan da aka ban da wahalar tafiya da na sha ba masauki ba abinci da jifata da aka yi da duwatsu da duk abin da aka yi mutunci da aka yi mu ya Allah in dai kai ba kai fushi da ni ba ya Allah ban damu ba wannan wannan wannan karamin matsala ce ya ce sai dai ya Allah in ka sama min sauki to shine abin da na fi bukata mala'ikan duwatsu ya zo ya ce ya rasulallah in ka amince wayannan manya-manyan duwatsun guda biyu za a ɗauko su a yi rugu da mutanen ɗa'in a yi ƙurunƙus gaba ɗaya a a gama da sunan take kama da izini kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah kar a halakar da su in bukata ta za a biya Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu ya Allah ka shirye da mutane na ba su sani bane shi yasa ina aikin alheri suna faɗa da ni haka kai ma da kake dawa yanzu sharri muke yadawa al'umma ko alheri muke yadawa yanzu duk wanda zai faɗa da mu akan me zai faɗa da mu ni da na san duk duniya ba abin da zai saka rikici da ni sai wa'azin da nake ba mu taka maka ba ba mu zubar ba ba mu ci bashin ka ba ba mu maka ba wani abin da ya taba hada mu in dai kai ka ji haushin mu to microphone ina ne da muka rike muka ce sai an bauta wa Allah sai an riko da sunna banda shi ba wani dalili to hanyar haka take hanyar haka take shi yasa mu akan wannan hanya ba abin da zaka ka ba mu haushi ba abin da zaka ka bata mana rai ba abin da zaka yi wai mu ce mun shiga damuwa saboda kai wallahi babu shi mu addu'a muke Allah ya saka gane in baka da rabon ganewa Allah ya gane da matarka in ba za ta gane ba cikin yayanka Allah ya sa mu tunkuci daya muna tunkuta ko ba mu tunkuta kana faɗa da mu sai mu kama hajiya ko mu lallaba gidanka mu samu dan auta mu yi gaba da shi kana nan ka faɗa da mu shi kuma yana sunna sak kana nan kana rikici da mu sai kaga hajiya da hijabi ka ce lahiya ta ce ban gane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ina fata ko su basu musulunta ba a cikin tsatsan su ƴaƴa da jikoki a samu inda za su musulunta yau idan ka je da'if kana iya cewa gaba ɗayan su 100% musulmai ne wannan al'ummar da ta je shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau in ka je musulmai ne ba kuma wayannan ne musulman ba kowa zai ce ma babansa musulmi ne kakansa kakan baban kakan duk musulmai ne suna cin arzikin Allah suna bautar Allah har miƙati akwai aure addu'ar manzon Allah ta karɓi ko bata karɓi ba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karɓi to idan ka zagaya irin wa'annan wurare zai ƙara maka ƙaimi zai ƙara maka ƙwarin gwiwa akwai garuruwan da zaka je ma kallon ayar Allah zalla lokacin da muka je Europe da muka je ƙasar Italy mun sauka a birnin Milan a birnin Milan lokacin da muka je Milan mun samu an zo daga jihohi da yawa aka tarbe mu kusan kana iya cewa mafi yawa kusan kowace jiha ta Italy sun zo akwai waɗanda suka zo tun daga komo komo tana can tsakanin italy da switzerland tsakanin garin da inda za mu yi wa'azi kilomita 800 amma mutane sun taso sun zo abin ban sha'awa har da wani dattijo da gingine mai shehun ɗariƙa ne ya gane sunna yana cikin wanda suka zo suka tare mu muka je wani gari da ake cewa bicanza muna isa ana kai mu masauki aka ce mu ci abinci da gaggawa mu yi wanka mu sa sutura masallaci na can ya cika makil ana jira mu je ayi wazi daga ko ina italy an hazu muka je muka samu wani da masallaci gwamnatin saudiya ce ta gina masallaci duk inda kaga masallaci a turai ahalus sunna ne suka gina shi ƙasa ahalus sunna ce ta gina shi in ka je sukan kana sauka andalus za ka ga wani irin masallaci a garin andalus ban san masallaci a najeriya da za ka kusanta shi da shi ba saudiya ce ta je ta gina musu ƙasar iran duk yawon da za ka yi ba inda za ka je ka ga masallaci da ya kai 50 by 50 inda ta je ta gina saboda harkar sallah da musulunci ba a da su bane ba ko a nan najeriya ba za ka yi nuna masallacin da iran ta gina ba amma saudiya kai sai kirga masallatan da ta gina a saudiya nan najeriya saboda kasar ahlus sunna ce islam ne a gabanta amma su wadanda masu kawo nan ba abin da ya hada su da musulunci da su su da nan sai sa ba inda zaka je ka zaka ga sun gina masallaci ba inda za duk inda zaka je sun yi wani gini sai dai na bautar kabari yadda za su mai da koce kafin maguzawa abin da za ka yi kenan amma ba wurin ibada wurin bautawa Allah ba bayan mun je an kammala ayi wazi sai suka ce za su kai mu wani gari da ake ce Venezia turawa suna ce masa Venice mu je mu ga ayar Allah mun je garin ba wa'azi ya kai mu garin ba mun je mu ga kudurar ubangiji kuma wallahi kowa a cikin mu sai da ya sabunta imani shi ya kara jaddada shi gari ne babban gari birni babba amma a cikin ruwa yake ba da mota ake amfani ko babur ko duk na ruwa ne a daidaita sahu na ruwa bus ta ruwa wata bus wata taxi tasha wata stop duk yawon da za ka yi tsakanin kowane gida da kowane gida da kwale-kwalen su a kofar gida Kada fitowa daga zaure cikin kwale-kwale za ka sa babu ƙasa a kofar gida inda za ka aje kafarka da ka ko ka tsumbula cikin ruwa ko ka tsumbulu cikin kwale-kwale Allah ɗaya gari ban aya ce ta ubangiji sanyi ko ba sai na baka labari ba sanda muka zo duka bayan kayan sanyi da abin ɗaura wuya da hula ta ka hannunmu mun sa hand glove amma hand glove ne irin na safa saboda bala'in sanyi wannan ba zai yi bai da san irara kamar kankara ka ɗauka sai ka cire wannan muka sai sabbin hand na fata su ne wa'inda za su iya ba hannunka kariya saboda sai sanyin da ake kuma ko ina cikin ruwa zaka tafi kuma ga gine-gine a cikin ruwa amma kuma ruwan bai rusa gine-ginen ba kamar rasa ya aka aka ɗauko foundation ɗin gine-ginen daga cikin ruwa har aka yi su kuma benaye dogayen benaye wannan tahiya ce da za ta ƙara maka imani za ta nuna maka sanin Allah ita ce wacce ƙur'ani yake magana a kanta da yake qul siru fil ardi ayar ankabut wancan kuma ayata an'am da ita kuma ayata namli su ko suna magana zuwa kasashen da aka halakar da waɗanda ke cikin kasashen saboda sun sabawa sun sabawa Allah shi yasa wannan Allah yace sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina waccan ayar Allah yace ce fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimina ita kuma wannan sai ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al sai ce to duk halittun da ka je ka gani summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah maimakon Allah ya ce daga baya zai sake tada su don ya nuna maka da tayarwan da sabuwar halitta duka abu ɗaya ne sai ya ce kuma sannan sai Allah ya sake fara da halittar su su din ne za a sake da su don ya nuna maka shi ya halittar farkon sai ya amfani da kalmar yunshi'u summa lahu yunshi'u nash'atal akira Allah ka ba mu ikon ƙara gane ayoyinka Allah ya ce qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin sai Allah ya ce ne a gaba da ramma Allah ya ce kul faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. qul liman ma fi samawati wal ard wai duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa na waye tambaya daga Allah ranar da muke gani waye ta ah Allah ya ce shi yayi ta har yanzu mu wani ya ce Allah ƙarya ne ba kai kai ta ba ni na yi ta ko mun taba samu ah, yanzu Allah masallacin da wanda ba shi ya gina shi bai zo ce shi ya gina shi wanda ya gina zai kyale shi zai taso ya ce ƙarya kake duk wani abu da ka gani wanda wani ya yi ba kai ba sai ka zo ka ce kai kai wanda ya yi ba zai haƙura ba kenan da Allah ba shi ya yi sama ba ba shi ya yi ƙasa ba ba shi ya yi rana ba ba shi ya wata ba ba shi ya taurari ba ya zo ya ce shi ya yi tsawon shekarun nan da an samu wanda asalin wanda ya yi da yanzu ya taso ya ce fa mu fatun fa muna shiru fa yanzu ka riga an kure mu dole mu fito mu bayani abubuwan nan Allah ba kai kai su ba mu muka yi su amma kun taba jin wanda ko giya ya sha ya ce shi ya sama har haukan fir'auna nan bai iya faɗin haka ba a tarihin duniya ba ma samu waɗanda suka ƙudurce abun bautar su ke yin halitta ba sai wa'annan yan hakika karo na farko da aka samu irin wannan kafirci shi wannan kafirci ba taɓa shi ba a tarihin duniya fir'auna bai wannan kafircin ba abu jahil duk shegantakar da kaga yayin nan har annabi ya kira shi fir'auna hazihil umma bai yi shegantakar da bai yi irin kafircin yan hakikan nan ba kafircin da ya kai za a fito karar a zagi Allah wai a nuna shi ma allan kansa bawon shehun su ne idan ka taɓa wannan kafirci shi wannan sabon kafirin da ya waƙasa ta ƙarshe cewa yake wai afuwan afuwan ya barhama wai mulkin da ka baiwa ubangiji wai mulkin da wai mulkin da barhama ya baiwa Allah to fa ya kasa mulkin duniya wai amma neman tuba yake wai Allah ne yake neman tuba wajen barhama domin barhama ya ba Allah mulkin duniya ya ɗana Allah ya kasa to yanzu yana tuba a wajen barhama barhama ya yafe mashi kai ka ji wata magana ku faɗa mai ina ka taɓa yin wannan kafirci a tarihin duniya kalmomin da in ba dan kana maimaita su a wajen hikaya ba malamai sun ce ya halatta ka maimaita kalmar kafirci a hikaya saboda qur'ani muna maimaita kalmar da kafirci ce amma saboda a hikaya ya halatta ba a kudurcewa ba kamar yadda fir'auna ya wa qala ana rabbukumul a'la to yanzu ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma shi mai daukaka kafirci ne ko ba kafirci bane amma saboda hikaya kake yi ta maganar wani ne ya faɗe ta kai yanzu kana hikayar kalmar da ya faɗa ne shi yasa ya zama ya halatta a musulunci da maimaita wannan waƙa ma kafirci wai in ban da tsiya ta ubangiji ku ji kalmar ba wai in ban da tsiya ta ubangiji maimakon ya ce maka ya gaji wai sai gashi yana wani rangaji to amma dai bar hamaka ya fi mashi wai Allah suke faɗa wannan magana ko mai wannan magana da sunan musulunci yake da sunan kuma tun sanda suka fara maganan maulidi muke wa'azi muka ce bid'a ne suka tashi suna ƙoƙarin su kare shekaru da yawa na yi wa'azi a garin bauchi mai taken an fake da guzuma an harbi karsana na ce 'yan bid'a nan da kuke gani maulidin annabin nan ba wai annabin suke yi wa maulidi ba asalin ajandar shehunan su suke so su yi wa maulidi in suka fara da shehunan ba za a yadda ba sai suka ce bari su fara da annabi in suka ɗauki hankalin annabi suka ɗauki hankalin jama'a da sunan annabi ake yi wa sai su ce to shehunan su ma ya kamata a yi musu daga nan sai su aje annabin a gefe sai su za su ci gaba da yi wa shehunan su wanda ita ce asalin ajandar an fake ne da annabi dan yi wa shehunai maulidi fakewa aka yi da guzuma dan a samu dama harbin karsana sannan na faɗi wannan magana Najeriya kamar za ta kama da wuta kamar Najeriya za ta kama da wuta wai na ce asalin ajandar shehu ne ake so a yi ba annabi ake so a yi ba yanzu ya ta tabbata a Najeriya ko bata tabbata ba zan tambaye ku tsakanin ku da Allah da maulidin annabi da maulidin barhama da aka yi wa wannan wakar wanne suka fi ɗauka da muhimmanci wanne suke taro da yawa wanne ake shekara guda ana yi wa shirye-shirye kenan da can an fashe da na annabin ne yanzu tun da ya kama hankalin jahilai na annabi ma yanzu bai da muhimmanci ga wanda yake da muhimmanci yanzu wannan taro da suka yi ga yana a facebook wanda ga cikinsu yake posting wai sun tara jama'ar da hatta sayi da na ya rasulullahi har ya mutu bai taba tara irin wannan taron ba kana magana ha annabi ya bar duniya bai tara taron ku ba taron yuyuyu akwai sayyidina abubakar a taron ku akwai sayyidina umar a taron ku akwai sayyidina usman a taron ku akwai sayyidina aliyu a taron ku akwai khalid ibn walid a taron ku akwai talhatu ibn ubaidillah a taron ku akwai zubairu ibn awwam a taron ku akwai abdurrahman ibn awf a cikin taron ku akwai talha ibn ubaidillah ina so in tambaye ka irin wannan tsarka kan bayin akwai su a taron ku akwai su a taron ƙwara ɗaya cikin wa'annan mutanen da na lissafa in aka ɗora shi a sikeli a wajen Allah ya fi daraja fiye da taron ku ba naku kaɗai ba har da namu a hada ba mu kai ƙwara ɗaya a cikin wa'annan mutanen ba ko akwai su yayin taro ne ka je filin bol mana idan ana yin ƙwallon duniya ka ga ɗan adam in ihu ne bari a ci bol ta duniya ka ji ihu wannan ne ake cewa taro akwai wanda babu shi isga ya ce wai ko Allah bai isa ya tara wannan taron a ranar kiyama ba rubuce-rubucen su a cikin fazo daga wurin suke fazo ko Allah bai isa ya tara wannan taron yanzu kun gane annabin an aje shi gefe kuma kuna jin wani a irin wannan maulidin a Kano ya fito karara yake cewa su yanzu sun kai matsayin da da annabi muhammadu zai fito daga kabarinsa daga madina ya zo ya ce su daina wannan maulidin za su taka wuyan annabi saboda dama annabi ba san kima shi ba an fake da sunan annabi ne domin a yaudari jahilai ya ana banda irin wannan kuce ba za a yi magana ba idan aka irin wannan banda da irin wannan kafirci al'umma ta shiru wallahi Allah zai saukar da bala'in da zai yi rugurugu da Najeriya gaba ɗayanta wallahi Najeriya ma Allah ba zai bata ana irin wannan kafir sai an zo ana magana an nutsar da yara cikin kafirci kawai dai zai na muzurai ta wani abin da suka zo da shi mu ma ba mu gamsu da shi ba ba ku gamsu da shi ba aka rama kallahu ya koya musu wa ya koya musu almajiran waye dama matsalar bid'a kenan idan aka faro ta za ta yi ta faɗi ne ta ci gaba da nasu cikin al'umma an fara da yi wa annabi muka ce abubakar bai yi ba in son annabi ne sai na umar ya fi kusan annabi bai yi ba sai na usman yar annabi yake aure bai yi ba sai na aliyu yar annabi yake aure bai yi ba sai na abubakar annabi yasa yake aure surukin annabi ne bai yi ba na Umar annabi yasa yake aure surukin annabi ne bai yi ba ya za ka zo ka ce min kafi turkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar manzon Allah muka ce bid'a ce a daina aka ki to yanzu ga ta fara gangarowa yanzu ga shi ta bayyana ta yi ne ta bayyana yanzu kowa ya gani kuma Allah ne ya taimake mu da da larabci ake wannan kafirci in mun faɗa sai a ce mun kafirta musulmi to yanzu da hausa ake yi akwai wanda ya kira ni waya ya ce ala gafarta malam wallahi ban taba gane magana da kuke cewa mutanen nan kafirai bane sai yanzu wallahi da duk abin da kuke faɗa kallon ku muke kamar raba kan al'umma kuke amma yanzu sun zo da kafircin da ni ma kwakwalwa ta ta da wannan kafirci ne na ce alhamdulillah welcome on board na ce muna maraba da kai welcome on board sai ga wani ya zo yana wanda ya zagi Allah babu shakka min yadda kafiri ne tunda ya zagi Allah to ai yana sallah ko bai sallah yana cewa la ilaha illallah ko bai faɗa aka rama Allah yanzu ka yadda cewa ana iya kafurta mai sallah yanzu ka yadda mai cewa la ilaha illallah yana iya zama kafiri a kafurta shi da kuma in muka kafurta kafirai sai ka fito ka ce muna kafurta mai sallah muna kafirta mai cewa la ilaha illallah yau gashi kai kanka da bakinka ga mai la ilaha illallah ka ce mashi kafiri da ta rikice da ta mutse kaga ruwan zai ci har da kai ga mai sallah ka ce mashi kafiri da matan karatun ka bai kawo wurin ba ne ko da san shegantaka ce ka san musulmi na iya yin ridda ya zama kafiri amma kai ta rigima da mu shekara da shekaru kai a bayan Allah ka jefa su a cikin kafirci lokaci ya yi da ya kamata mu yi wannan tambayar kuma dole a bamu ansa Allah na tambaya qul man ma fis samawati wal ard wai abin da ke sammai da ƙasa duka na waye Allah ne yake tambaya na waye Allahu akbar kenan Allah shi ke da sama shi ke da ƙasa ba don rahamarsa ba wannan shegantakar da Allah ya kawo azaba da ya halakar da duniyar gaba daya amma sai ce kataba ala nafsihi rahama sa'a daya ka samu Allah madaukin sarki ya riga ya wajabta wa kansa rahama ga bayin shi shi da kansa ya wajabta wa kanshi shi Allah da kansa wannan kitaba kitaba ce kadariya Allah bisa kaddararsa shi ya ɗora wa kansa cewa zai yi rahama ga bayinsa shi yasa hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ma qadallahu al-khalqa yayin da Allah ya kammala halitta duniya gaba ɗayanta kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa arshihi sai Allah ya rubuta a cikin wani littafi littafin na wajensa saman al'arshin sa mai Allah ya rubuta a littafin shine inna rahamati taglibu inna rahamati taglibu gababi lalle rahamata ta rinjayi fushi na inji Allah ba don rahamar Allah ta da ya bushin Allah ba da za yi wa Allah irin wannan shirka Allah ya bari Allah ba zai bari ba amma saboda rahamar Allah mun yi sa'a annabi mu ya yi addu'a ya ce ya Allah kar kai wa al'umma ta kisan kiyashi kai musu halakarwa ta ƙurin kus gaba ɗaya, saboda laifin da suka aikata ya Allah kamar yadda aka yi wa adawa da samudawa al'umma ta ya Allah kar ka musu haka a basu kowa ya je gaban ka masa hukunci saboda rahamar Allah Allah ya ansa wannan addu'a ina tabbatar muku da yanzu ba Najeriya ba Afirka ma da babu ita kwanan nan ina kallon wani a abin nan abin nan a YouTube yana magana yana cewa kai in kuna neman aljanna ku zo ku bi mu mu ne kada yake samun aljanna ta hannu mu shi ma wani arni da ya kana mu ne na kusa da Allah mu ke fada wa Allah ya ji da mu Allah yake harka in ya kuskure mu kada ke iya gyara mashi wai wannan ne sai a ce maka kuma shehu ne ne. Don ne ba za mu bayyana wannan kafirci ba ne ana wannan muka shiru mu ba Allah ba zai bar mu ba wallahi Allah ba zai bar mu wallahi yasa ko jinin mu zai dige kai kafirci sai mun bayyana wa duniya kafirci ne kuma ko ba mu Allah zai kawo waɗanda za su faɗa ko ba zai kawo ba wallahi Allah zai kawo waɗanda za su faɗa shine Allah ya ce kataba ala nafsihi rahma amma ba matsala Allah ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi duka ayi ta kare Allah ya ce sai na tattara ku ila yawmil qiyamati ay fi yawmil qiyamah dama laraba sai ce huruful jarri yanubu ba'daha ba'dan harufan jarra a larabci sashin su yana wakiltar me yana wakiltar sashi idan wannan ba zai samu damar zuwa ba shi ya kamata ya zo sai ya samu wani sai ya tura daga nan shi kuma ya zama me ya zama abin da ake cewa ebony represented ana ramma Qur'ani ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi lahu Allah ya ce dan adam Allah ya sa masa mala'iku masu canjin duti waɗanda ke lura da shi akwai masu dutin rana akwai masu dutin dare sune mu'aqibat min ne yadayhi wa min kalfihi akwai a gabansa akwai bayan shi saboda gata na ɗan adam a wajen Allah duk yana cikin wala ƙarƙar rana bani adama sai Allah ya ce aikin wayannan mala'iku ya hafazunahu suna ba ɗan adam kariya min amrillah to wannan min din ne ake nufi bi amrillah da umarnin Allah ya hafazunahu bi amrillah kun ga nan gurin bi ita ya kamata ta zo ko da ba ta samu daman zuwa ba sai ta turowa sai ta turo min sai ta wakilce ta ita kuma sai ta zama me sai ta zama ebili representative to irin wannan ne anan la yajma annakum ila yawmil qiyamati ay la yajma annakum fi yawmil qiyamati la raiba fi wanda babu kokonto akan shi Iyaman nan babu kokwanto ko mun yadda ko ba mu yadda ba ko mun shirya ko ba mu shirya ba sai mun je kuma Allah ya kai mu kiyamar mu mu zo mun rike annabi sai kuma ka zo ka rike eh, kai ka zo ka rike gaushi mu mu rike manzo mu da kai za mu ga wane ne wanda zai tsira za mu ga waye ya ku bayin Allah babu wata hanya da ake iya zuwa aljanna ake iya zuwa wajen Allah sai hanyar annabi Muhammad ita kadai ce hanyar babu wata la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wasu malamai sai suka ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati a baya Allah ya ce kataba ala nafsihi rahma to duk inda Allah ya ce kataba ala nafsihi rahma abinda zai biyo baya zai fassara rahamar da Allah ya dora wa kansa ne kamar da Allah madaukin sarki ka kataba rabbukum ala nafsihi ko ma farko ayi wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina كتب ربكم Allah ya ce wa yi ja'aka na yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo janka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Allah ya ce faqul salamun alaikum ka musu gaisuwar musulunci assalamu alaikum gaisuwar musulunci kenan wannan gaisuwar ma sai da aka tarkici da ahlus sunna kanta a Najeriya shedan izala da rashin kunya ko ya zai samu baban shi ya ce assalamu alaikum ka ji rashin kunya da Allah da kace babanka assalamu alaikum me ma'ana assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gawa cin mutuncinsa kai ko addu'a kamar shi girmama shi kai ko wulakanta shi kai to amma dan bid'a saboda tsabar wai wannan ma wai an zubar da mutuncin iyaye ne saboda duniya mai faɗi ya gurfana to da ya faɗi ya gurfana wace addu'a ya maka ya faɗi rigije to naji daga nan sai ne akwai addu'a a ciki ba addu'a amma assalamu alaikum akwai addu'a ko babu na gaya muku duk duniya ba gaisuwar da ke da addu'a sai gaisuwar musulunci gafara dai akwai addu'a ina kwana ban san inda yake ba ahuwanku masu wuri sai ka ce wani aljani a ahuwanku masu wuri good morning in ji bature safiya mai kyau waye gaya maka safiya mai kyau ce ka samu mutum bai da ko kwandala bai karya ba <laughs> bai da kudin cefane wani zamu da shi ko zai iya jami sauran good morning safiya mai kyau a ya kamata ya rike kece sai kayi bayani ya aka yi ta kyau <laughs> in ka yi sa maka kyau to shi bature babu ruwansa ko haduwa ya da kai za a wuce da kai gidan kurkuku zai ce good morning kai fa prison za ka yi ka yana good morning duk duniya ba gaisuwar da ke da addu'a sai gaisuwar musulunci me ce gaisuwar musulunci wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi da faqul salamun alaikum sai Allah ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahama Allah ya dora wa kansa da kansa cewa zai yi wa bayinsa rahama Allah ne da kansa yi wannan to jumla da za ta biyo baya za ta zama ta fassara wannan rahaman to jumla da ta biyo baya shine annahu man amila minkum su'an bi jahalati yadda lamarin yake duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku da jahilci ba da sani ba sun mata ba min ba'dihi sannan ya tuba bayan zaluncin da yayi wa aslaha ya kyautata fa annahu ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jinka ya gafarta mashi jumla da ta biyo baya ta fassara rahamar da ke cikin kataba rabbukum ala nafsihi rahama suka ce to a wannan ayar ma dole jumla da za ta biyo baya ya zama ta fassara rahamar ne to sai qur'ani nan guri yace kataba ala nafsihi rahama sai yace la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi sai malamai suka ce to ma'anar la yajma annakum la yumhilannakum la yu'akkirannakum Allah ba zai muku kisan gaggawa ya kashe ku kurmus da bala'i ba zai jinkirta muku ila yawmil qiyamati ku ta mutuwa da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya har zuwa ranar tashin alkiyama ran da za a hura ƙaho sannan ku koma gaba ɗaya zuwa ga Allah saboda kenan kalmar da ya ji annakum ma'anarta shine zai jinkirta muku ma'anarta shine zai saurara muku duk laifin da kuka yi duk ta'asar da kuka yi duk ɓannar da kuka yi Allah ba zai kawo bala'i lokaci ɗaya halakar da ku ba zai bari a je da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya Allah mun gode maka da kai mana wannan rahama sai Allah ya ce allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun allazina khasiru anfusahum wayanda suke asara kawunan su wanda ita ce asara mafi girma ba babba asara kama asara kai in kai asarar mota ba matsala kana iya samun wata nan gaba kai asarar gida ya gobara ba matsala wata kila nan gaba ka gina wani kai asarar mata ba matsala wata wata kila baka wata kai asarar ɗa wata kila ka haihi wani kai asarar kuɗi wata kila ka samu wasu kai asarar aboki wata kila ka sake samu wani abokin amma yanzu kayi asara kanka me ya saura Allah ya ce to waɗanda suke asara kansu da kansu fahum la yu'minun waɗannan ba su imani kenan ƙarshen asara kai shine ka mutu ba imani ka samu Allah ba imani a ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah da kuka ga muna muna zafi muna diri akan shirka akan in an zaki Allah akan in an taba aqida wallahi mun san babu asara duniya da lahira kaman ka mutu ba imani duk yadda za mu yi Allah ya ceci al'ummar mu ya ceci imanin ta. wajibi ne mu isar da sakon da za mu ceci imanin al'ummar mu da yardar Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana Allah ka ceci imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk